jiya kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta samu nasarar doke kungiyar kwallon kafa ta Manchester United na kasar Ingila da kwallo biyu da daya a wasan da aka buga na UEFA Super Cup na shekara 2017 hakan ya bada dama wa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din ta sake lashe kofin a karo na uku. Kungiyar ta Real Madrid dai ta samu nasarar jefa kwallon ta na farko ne ta kafar dan wasan ta mai suna Casemiro a cikin mintuna 24 da fara wasan daga bisani bayan dawowa daga hutun rabin lokaci dan wasan gabanta mai suna Francisco ya zura da kwallo ta biyu a ragar Manchester United a cikin mintuna na 52 a wasan. Ita kuwa kungiyar ta Manchester United ta samu nasarar jefa kwallo ɗaya tilo ne a ragar Real Madrid ɗin ta kafa sabon dan wasan gabanta wanda ta siye shi daga kungiyar kwallon kafa ta Chelsea a bana mai suna Romelu Lukaku a cikin mintuna 62 da wasan. Hakan dai aka tashi a wasan Manchester United ta jefa kwallo ɗaya Real Madrid tana da nasarar kwallo biyu an yi wasan ne a can ƙasar Macedonia. idan muka dawo kasar ingila kuwa ana nan ana fafatawa a wasan english football league na shekara 2017 zuwa 2018 inda kungiyoyin kwallon kafa da dama da kasar ingila suke fafatawa ga kaɗan daga cikin wasannin da za a buga a yau din kungiyar kwallon kafa ta leeds united za su fafata da ford valley yayin da colchester united za su fafata da aston villa sheffield united kuwa za su farje gumi da walsa yayin da Kruwa Alexandra za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Bolton Wanderers. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Oldham Athletics za su fafata ne da kungiyar kwallon kafa ta Bolton albios Za a buga wasan ne da misalin karfe 7 da minti 45 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chadi na yammaci. a bangaren wasan sada zumunci tsakanin kungiya da kungiya kuwa ga wasu kaɗan daga cikin wasannin da za a fafata a yau da kungiyar kwallon kafa ta real sporting za su fafata da racing yayin da bogos za su barje gumi da real sociedad celta figo kuwa za su kara ne da udinese yayin da royal balkano za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta alcocon matasa kungiyar kwallon kafa ta alcocon din manya za su fafata ne da getafe real abela za su barje gumi da ud santa mata ita ko kungiyar kwallon kafa ta acm Milan za su farje gumi ne da kungiyar kwallon kafa ta Real Betis yayin da Leganes za su fafata da Alaves da misalin karfe 5 da rabi har zuwa karfe 7 na yammaci a agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad. idan muka karkato akalan labarin wasannin zuwa bangaren saye da sayarwa 'yan wasan kwallon kafa ta duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta ce tana yunkurin kammala cinikin dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta liverpool mai suna philip coutinho a karshen satin nan har ila ya kungiyar ta barcelona ta aika da wakilanta zuwa kasar jamus domin kammala sayan dan wasan na mai suna dambeli na kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund shi kuma horar da kungiyar kwallon kafa ta manchester united jose mourinho ya ce ya cire ransa ne wajen neman dan wasan gaba na kasar wales mai takale da kungiyar kwallon kafa ta real madrid mai suna Garibel bale dan shekara 28 da haihuwa inda ajiya ɗan dan wasan ya nuna sha'awarsa na ci gaba da zama a kungiyarsa ta real madrid bayan sun tashi a wasan da suka samu nasara akan manchester da kwallo biyu da daya a wasan super cup kungiyar kwallon kafa ta chelsea ta aika da tayin fan miliyan miliyan 25 akan dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da kasar Ingila mai suna Alex Chamberlain dan shekara 23 da aiwa yayin da kungiyar kwallon kafa ta PSG ta ce ta shirya domin sayan dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Arsenal mai suna Alex Sanchez inda ta yi kungiyar kwallon kafa ta Arsenal din ta yi fam miliyan 80 domin sayan dan wasan daga karshe an warware yarjejeniya tsakanin kungiyar kwallon kafa ta everton da kungiyar kwallon kafa ta swansea duka da kasar ingila a kan sayan dan wasan tsakiyar na swansea dan kasar iceland mai suna sagoson dan shekara 27 da haihuwa huta lafiya